A jiya da maraice an tsaida kokowa tsakanin Yamai da Tilaberi daga 'yan kokowar Doso da Tawa da aka hukunta da safe bayan sun yi kokowar gyara. Sai da shaman tsaro suka kawo ɗauki kafin komai ya daidaita a ci gaba da kwamɓalar. Rufai duwa, ɗan jarida ne mai zaman kansa. Shin ko a wani hali aka fara wannan kokowa gargajiya ta ƙasa a karo na arba'in? Ana iya cewa tun da aka fara komiya ta yi daidai wurin tsare-tsare. He kwazam sai ga mu mun zo zo an samu matsala shine matsalar gyara a cikin kokowa ana iya cewa da kwai gyara kaɗan kaɗan amma babban gyaran da aka gani shine tsakanin tawa da dosu da aka yi wannan kwamfula da tawa da dosu ko wanda bai san kokowa ba ya gane an samu gyara wanda gyaran yake sawa duka yan kokowa tawa wanda ba su haɗu ba su wuce kuma na dosu su ma su wuce a lokacin nan ne masu kula da wasannin suka ce a an yi gyara a tsaya da aka tsaya za a gyara sai mutanen tawa kamar suka daɗe suka ce ba su yarda ba ka fara buga mutane kenan wanda suka yi gyaran wannan kamar yadda bukata ta ba da izini shine ake cewa code de la lutte wannan mutanen duka akai sanctionan su yanzu da aka yi sanctionan su yan tawa da yan dosa ba su yarda ba da sai suka dawo suka hana kokowa sai da jami'an tsaro suka sa barkonan tsohuwa aka kogo mutane daga baya aka dawo akai wannan abu ni a gani na wannan abu bai kamata bayan ba aka saba shi ya kake ganin dangance da wannan hukuncin na tsige su da aka ya zo daidai ya zo daidai da kundi mana kamata ma a ci gaba tunda in aka bar su halau gobe kara zisi babu wanda ya yi hukuma a ƙasa hukuma kamata ya yi ta dauki ikonta duk wanda ya laifi a bige shi in ba haka nan ba wallahi gobe sai an kara jibi sai an kara ko kowa ita ce kadai abin da ya musaura a Nijar da wallahi shi ma zan bada shi ya kake iya ganin za a ciyo kan wannan matsalar da kowace shekara ana samun irin ta a shekarun bai bai a hwasa kokowa da wanda ya da wanda bai faɗi ba ko gobe ko shekara mai zawa inda za a yi kokowa da wanda ya da wanda bai faɗi ba sai an gyara saboda me saboda kama kama ni da kai zan mai kokowa kai ka faɗi ni ban faɗi ba mun zo sai in ce baka bar mu ne saboda ina tsammanin in ci takobi me in kai baka Ka faɗi ba ni ban faɗi ba kenan kana tsammanin takobi ina tsammanin takobi da kenan cewa zai a misa zan bar maka kai misa zaka bar mu kenan kowa sai kowa ta kware sai a samu champion na kware